Yayin da ake ta shirye-shiryen gasar ƙwallon ƙafa ta duniya a birnin Rostov na ƙasar Rasha, za a yi lattin watanni bakwai kafin a kammala ginin filin wasannin da ake yi yanzu haka bisa ga wa'adin da aka bada. Hukumar gine-gine ta yankin ta faɗa a wata sanarwa cewa ranar da ya kamata a gama ginin stadium ɗin mai kujeru dubu arba'in da biyar zai wuce watan Maris na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai zuwa watan Disamba. Hukumar dai bata faɗi abin da ya janyo hakan ba, amma ta ba da ƙurarren wa'adi na lokacin da za a gama ginin. Yanzu haka dai ma'aikata sun dukufa kan aiki. A can baya ministan wasannin ƙasar Rasha Vitali Mutko wanda kuma ke shugabanta kwamitin shirye-shiryen wasan ƙwallon ƙafar duniya ya faɗi cewa yana gani filin wasan garin Rostov na ɗaya daga cikin filayen wasannin ƙasar Rasha guda goma sha biyu da za su yi wahalar ginawa.